Kotun ɗaukaka ƙara a baya-bayan nan ta yanke hukuncin amincewa da hukuncin wata babbar kotun tarayya kan cewar kasafin kuɗi na shekara ta 2024 na Naira biliyan 800 da gwamnan jihar Taribas, Mr. Siminilayi Bara, ya gabatarwa majalisa ba halattacce ba ne. inda kotun ta ce shugabancin majalisar dokokin jihar karkashin jagorancin honorable edison da ke goyon baya ga gwamnan jihar taribas mr siminilai bara ba ta da halaccin saka kasafin kuɗi ya zama doka honorable martins omawale da ke goyon baya ga tsohon gwamnan jihar taribas barista yansan moke shine tabbataccen shugaban majalisar dokokin jihar tare kuma da wasu 'yan majalisu 26 haka kuma hukuncin ya ce dole ne a sake kasafin kuɗi a jihar taribas kan wannan dambarwa dai na ji ta bakin honorable matis omawale everybody heard and very clearly too yana cewa ne a yanzu kowa ya ji kuma kowa ya gani abinda shari'a ta yi kan cewar ni ne shugaban majalisar dokokin jihar tariba tare da 'yan majalisa 25 an dai sha kai ruwa rana da yunkurin tsige gwamna siminilai bara na jihar ribas wadda yake dai daga bisani yunkurin ya citura tun a watan oktoban bara tsohon gwamnan jihar taribas barista yansan moke wanda ake kallo shine silar wannan rikici na jihar taribas ya ce you obey rule of law There is peace when you say you obey court judgment. Yana cewa ne ya zama wajibi mu martaba hukuncin kotu kuma bai kamata ba mu ɗauki doka a hannunmu da zaran ka bijire ma kotu to daga bisani fa kai ne ka buɗa ƙofar tashe-tashen hankula yanzu dai bangaren gwamnan jihar taribas musta siminilai fubara yana yunkurin ɗaukaka ƙara dangane da wannan hukunci na kotu na baya-bayan nan gama abin da yake cewa Yana cewa ne ya zama dole mu ɗaukaka ƙara dangane da wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara za mu ƙalubalance wannan hukunci a kotun kodi. Wannan dambarwar siyasa da ta kai ga saka bakin shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu a baya-bayan nan inda shugaban kasar ya bukaci bangarorin biyu su ya janye ƙararrakin da ya sa inda bayanai suka nunar cewar gwamna Siminilai Fubara ya janye dukkanin ƙararrakinsa. inda daga bisani kuma tsohon gwamnan jihar ribas barisa Yanson Moke ya kasa janye duka kararrakin inda wannan ne ya sake ɗanyatar da rikicin To ko meye dokar ƙasa ta ce dangane da wannan turka-turka? Barista Sadau Garba lauya ne mai zaman kansa a Najeriya. Eh, a ai yanzu ana suna shigar da ɗaukaka kara maganar su dawo su aiki ko su mai bai taso ba in aka shigar da ɗaukaka kara kuma aka shigar da abin da muke ce ma stay of execution wato da dakatar da zartar da hukunci cewa na ɗaukaka kara ki dakatar da zartar da hukunci so ba wani abu da za su ce za su shiga majalisa yanzu su yi sai an gama sauraron shari'a lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria